Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saduwa a cikin shirin rayuwarmu a yau. Shirin da yake kama ku zafafan karatu littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗankantar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu Suna na Umma Imana. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna iya ruwa wallafar shahararriyar marubuciyar nan Siyama Ibrahim wadda yake zuwa muku a wannan channel taku mai suna arewa blue suna na umma aimana wadda ne ce zan ja akalar shirin a halin yanzu a wuraro idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda bilkisu ta zauna zaman jiran bahajjatu amma sai ta ga kamar da gayya fa hajjatin ta ki dawowa on time haka ta rinka kai kawo a ɗakin ta ta gaji kawai sai ta fita tana saka kafarta a waje ta ci karo da mai bata magani da fara ta tace good morning ma'am you look beautiful a dame ta ce morning thanks for the compliment sai ta kalle ta alamun mu tafi amma sai ta ce no not now I need to clear something. I will be back in a jiffy. Za ta kuma yi mata magana ta wuce ta cikin sauri ba ta tsaya ko ina ba sai ɗakin Z. Sarai fa ta ga Hajiya Madina a ɗakin, amma ba san abin da ya sa ta kasa jin ɗarba, ta tura ƙofar haɗi da yin sallama, ta shiga. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Amsa mata amin ta yi suka gaisa, ta tambaye ta ko ta sha maganinta sai ta ce a'a sai an jima. bebi amma kin san kina wasa da lafiyar ki ko? Jiya a nan kika kwana don kin ga babu kowa da zai hana ki fita ko? Me yasa ba kya jin magana ne? Wai bebi. me yasa ba kya jin magana ne wai baby ba fa haka kike da ba fa haka kike bada kasa ta da kanta sai ta ce sorry ammi zan daina hmm, bilkisu kenan to naji amma wannan kwalliyar fa ta ce, sai ta ji kunya ta kama ta me za ta ce da ita anyway in zai kika zo dubawa ya sauri ki duba shi don ki tafi ki sha maganin ki kan lokaci ya wuce don biyar sun ma abban ku za su zo bana so su zo su ganki ba a ɗakin ki ba hmm? amsa mata ta yi sai ta tashi ta bar musu ɗakin don daman jiya tana daga ɗaya ɗakin da masu kula da marasa lafiya suke ta ga shigowar bilkisu girgiza kai kawai ta yi sai ta kyale ta don ta san babu wani abin da zai faru saboda shi marar lafiyar kamar marar kamar mara rai yake don haka ba wani damuwar da ta ji sai ta kyale su after all dama tana son closeness nasu ya karu ninkin ba ninkin ita abin armashi yake a gurinta. Daga kafar ta yi ta fara tafiya sai daga kamar idanunta na nuna mata wani abu daga gefen kwamfuta da aka rufe zai da shi sai ta tsaya tana examin bata bata kuma ganin abin ba. Tana tsaya kafar ta kuma ganin kamar movement daga cikin kwamfuta din sai ta ƙara sai ta ƙara girman idanunta tana mamaki don movement ɗin yanzu ya fi na ɗazu rufe baki dai da hannunta don sauran kaɗan ta fasa ihu sakamakon abin da ta gani. Saurayi ta yi ta ƙarasa zuwa gadon, jikinta na mazari, idanunta na ƙaiƙayi, zuciyarta na kwabanta A'a fa, halan sakamakon zulumin da take yi da saka abin a ranta shi yasa deception ya riske ta, don dai ta amince da mafarke-mafarken da take yi. But unluckily, unluckily enough, for her, tana zuwa hannun ya daina motsi zama ta yi da bas a kan kujerar da ke kusa da side drawer sai ga yana yana a akan kyakkyawar angelic innocent face ɗinta babu kwalliya a fuska amma is naturally glowing saboda irin hutun da yake samu haɗi da kula kai hannunta ta yi kan comforter ɗin ta yaye gefen da ta ga kamar yana motsi ta gurawa hannun ido sai kan hannun sai kallon hannun take yi kamar ta mai magana ta ce ya motsa kusan 5 minutes tana kallon hannu ko zai motsa amma bai motsa ba sai ta ce gaba da kuka mai cin rai kukan tsakaninta da Allah take yin sa dan harshe sheka take yi kasa furta komai ta yi sai kukan dan shi kaɗai ne mafita a gare ta ta ɗau lokaci tana kukan daga bisani ta miƙe ta gyara mai kwamfuta ta juya ta fita tana ta koma ɗakinta breakfast ta taɓa kaɗan ta yi saƙo ta telegram da ke ɗakin don a kawo mata morning drug nata because 6 a.m. medication ya wuce sai dai na 6 p.m. jim kaɗan sai kanas ta shigo suka gaisa ta miƙa mata medication ɗinta ta sha sannan ta fita ita kuma ta kwanta cikin wani hali tun tana iya fidda hawaye har dai bacci mai nauyi ya ɗauke ta da ba hajjata ta dawo ta iske ta ta iske ta tana bacci sai ta yi mamaki kuma da ganin baccin an san ba na daɗin rai ba ne na wahala ne don ga shatin hawaye nan a kan fuskarta kuma breathing fatan nata ya canja ba kamar mai bacci cikin kwanciyar hankali ba sai ta tausaya wa aminiyar tata duk a tunaninta tsaban tausayin dan uwanta ne yasa ta kasa sukuni sai ta zauna ta zuba mata idanu tana kallonta Shigowar Hajiya Zainab ne ya sa ta miƙe da sauri ta ce, Umma yanzu ta sami bacci, don jiya a wahala ta yi baccin, ba mai daɗi ta yi ba, filis kar a tashe ta. Ta saka fuskar tausayi, sai ta bawa umman dariya, ta ce, To Allah ya ba ku haƙuri, daman dubiya na zoyi kafin mu tafi, don jiya abin ku ke sanar da ni, wai in shirya za mu tafi Najeriya, mu dawo nan da sati ɗaya, kuma late notification ya bani, shi yasa na zo sallamar. na zo sallamar ku but an kora ni kenan ni na tafi sai magana tana mai dariyar ba hajjatu da ta hakikance akan ita dai kar a tayar mata da aminiya dakatar da ita ta yi ta hanyar ce mata umma plus in kun tafi akwai wata yarinya a kusa da boutique dina da ke kusa da parks and garden suna da babban manicure da pedicure na gargajiya suna kokari please umma ki ce ni da kaina na ce ta haɗo min items da ake haɗawa a gyaran jiki irin dai wanda take min ta haɗo da steps da ake bi don haɗa su da amfani da su Kai na ce first grade manicure treatment nake so ba third grade ba suke yi wa mutane ba saboda ina ta try line nata amma baya shiga kuma private line dina ba na son kiranta da shi please umar ki aiki bilal ya amso min don in na ce ya amso min da kaina ba zai tafi ba kuma ina bukatar su ne girgiza kai kawai umma ta yi don ba ta gano cewa bilkisu ake son yi wa gyaran ba sai ta ce to ke ba to ke ba in ban da abinki kina nan bilal na can wa za ki yi wa gyaran jiki sai anan ta jo kunya don haka ta ce la umma wallahi ma kaina zan yi ba shi ba please umma kar ki bari amma ta sani if not sai ta fara fada ba ta yarda ba please murmushi hajiya zina ta yi don yaran nasu allah ne ya taya su su ba su Allah ne ta rainan rainansu bisa tsaftatacciyar tarbiyya dan a zamanin yanzu yaran da ke jin kansu wadannan. waɗanda shekarunsu ma bai kai na suba hajjatun ba muddin suka suna aikin suna aikin kansu ba su da wata matsala to ko ganin kansu suke kamar sarakai iyayen nasu ba a hoto suke kallon su but su sai Allah ya tsare musu nasu yayan ga su dai gaba ɗayansu aiki suke yi but har yanzu fiya da aka yi installing musu tun yarintar tana nan ba ta fita ba don haka ba su iya yin abu kai tsaye daga matan har mazan har da ma dai su iyayen sun kasance masu son hutu masu yawon bude ido ƙasa daban-daban most of the time suna barin yaran ba tare da masu tsaro ba ko duba su saboda sun yarda da tarbiyyar da suka ba su sun kuma san ba za su yi abin da zai janyo musu matsala ba bayan ta gama tunanin rayuwarsu sai ta kalli hajjatin ta ce alright shi da kansa zai karɓo miki maybe alright shi da kansa zai karɓo miki maybe ma ya kawo da kansa dan anan san dai shi za a yi wa kwalliyar kuma ba zai kyautu a ce an yi abu don shi ba sannan bai gani ba sai ta dariya ita kuma ta murmusa kafin ta ce a afa umma ni ba ni zan yi gyaran ba ajiyewa kawai zan yi zuwa wani lokacin ta faɗa tana mai juya da fuskarta sai umma ta yi tariya ta ce kanku ake ji yaran nan mu ma mun yi wannan har ma wanda tafi naku za zama ku dawo kan hanya ne daga haka ta fita abinta ta nufi hanyar ɗakin z don ganawa da hajiya madina saboda ba su sami damar yin magana ba a daren jiya sakamakon tsalawa da dare ya yi kuma a lokacin profesa ke sanar da ita batun tafiyar wanda ta ga bai kyautu ba ta kira ta daren kai tsaye shi ya sa ta bari har yau don ta mata bayanin abin da zai mayar da su gidan Origin da ta hango ta zaune tana danna wayarta kamar dai abu mai mahimmanci take yi a wayar sai ta yi sallama dagowa dai ta amsa mata sallamar haɗi da cewa hajiya har kun iso da wuri haka tabbata tana mai ajiye wayar a gefe amsa mata ta yi tana mai zaunawa ta ce eh har fa mun iso hajiya mun tashi lafiya amsa mata ta yi suka tambayi junansu how their night how their night went bayan haka ne hajiya zina ta sanar da ita cewa komawa najeriya za su yi ta kuma sanar da ita dalilin komawarsu bata gaya mata har da dalilin maganin zid da za su karɓo ba yasa za su tafi To da karfe nawa jirgin naku zai tashi? Tambayar da Hajiya Madina ta mata kenan sai ta numfasa kafin ta ce. Ya ce jirgin karfe tara na safen nan za mu bi, shi ya sa ma na yi saurin zuwa. Ina ganin ya sanar da dakta. Ina ganin ya sanar da dakta ai. Eh to ba shakka me bi sun yi magana. Ba tafiya da warware haka short notice Allah dai ya kai ku lafiya. Kuma ki ce kuma kika cewa mu kawai za ku yi amsa mata hajjiya sinar ta yi ta ce e ni kai na rasa me yasa ya kasa sanar da ni tun da wuri sai tsakiyar dare ni ma ban shirya wa tafiyar ba but san halin profesa ko shaf shaf ne sai suka dan dara dan gaskiya profesa duk da tsufarsa na tsayin shekaru dan a wasu yankin mutum mutum mai shekarunsa ba su iya yin abubuwan da yake yi bar shi sakamakon agility nansa da tun yana ganiyar shekarunsa ya kasance a jinin jikinsa sai abin ya bi shi har tsufarsa ko a asibitocinsa in har aka kawo wasu cases da su yaron yake ba su wahala wato young doctors wato young doctors da ke aiki a nan shi ke kira shi ake kira shi ke iya handilin hakan yasa sunansa bai bar bai yada asibitin ba asibitoci ba don bambancin su da Dr. Mahir shine shi profesa komai na ƙarfi ne wanda Bilkisu ta kwaso shi a wannan fannin don ita ma haka take komai na ƙarfi ne ba ta damuwar shi istani ba all she knows shi ne in har ta saka hannunta a jikin mutum da sunan sojiri ko treatment ba ta ɗaga sai an sami sakamakon da ya gamsar da ita. a fanni da tamayar kuma komai nashi cikin sanyi da lumana yake yi don shi gani yake lokacin aikin karfi ya wuce a wurinsa don haka yake barin young doctors na takin oba asibitinsa iyakarsa ya ba su shawarwari masu amfani shi gani yake yanzu karfinsa lies only, in his wife wish kuma shine ya wace yawace-yawacen da suke yi wanda shi kuma dr zaid ya ɗauko sa a fannin lumana sai dai shi bai da sanyin jiki when it comes to work he is very active dan hira suka taɓa suna cikin hiran ne wayar hajiya zinat ya dauriri ya daururi cirowa ta daga jakarta ta duba sai daga mai kiran murmushi ta yi ta kara ta kara a kunnenta ta ce gane na zuwa profesa kai ni Allah na gode ma ta kashe wayar tana tashi tsaye hajiya madina ma tashin ta tana dariya ta ce ba dai har ya gama ba hmm, ya gama kenan shi fa Profesa, akwai asasawa wallahi, musamman in ya ga ina ɗaga mai kafa. Dariya suka yi suka tafa, sannan Hajiya Madina ta fara fita, ita kuma Hajiya zinar ta nufi gadon Zaid, ta kalle shi kafin ta ce, Insha Allah za ka farfaɗo Zaid cikin hukuncin Ubangiji. Addu'ar da ta mai kenan ta fita, a daidai bakin kofar ɗakin su kai kitibis da Profesa, yana magana da yana magana da Dr. jiran su suka yi har suka kammala wanda anan suka yi bankwana sai sun dawo don babu wanda zai kula da zai in suka ce rakiyar su za su yi. Kab ne ya kai su har airport bayan 'yan wasu mintuna jirgin ya tashi addu'a suka yi daga haka suka shiga tattaunawa akan abin da zai kai su nigeria wanda muhimmin abin shine maganin zai da za su karɓo wanda already sun yi wa Dr. Ruzu bayanin komai kuma ya yi kuma ya yi fixing masa appointment wanda shine dalilin dawowarsu cikin gaggawa ba tare da sun shirya ba dalili na biyu shine extensive injury da wani ya yi sustaining wanda daga Abzal, Dr. Abzal har doctors sun kasa sanin yadda za su yi storing for almost a month ana fama da shi an ɗinke nan sai can ya kunci sai an ɗinke na sai can ya kunci wanda daga baya dai barinsa aka yi don an gano cewa cutar human immune immunodefensive an gano cewa cutar HIV ce da shi saura kaɗan ma ya shiga AIDS dama duk mutum mai wannan cuta in har ciwo ya ji ko kuma aka ce mai aiki za a mai to akan sami matsaloli irin haka sai a yi ta ɗinke-ɗinke amma ya rinka kwancewa a rasa dalili. They arrived safely and Bilal was the only that picked them daga airport yana ta zumuɗin jin ko zai ya farka ne amma bad ansa ɗin ɗin nan ya samu wato not head sai mod ɗinsa ya canja a nan ya tambayi lafiyar tuwininsa har gida har gida bai bar sun yi sukuni ba sai da motar ta tsaya suka fito suka yi cikin gida inda gaba ɗayan family ɗin ke jiran dawowarsu daga jamil da matarsa haɗe da baby zara lukman da sauran ma'aikatan gidan farin ciki ne ya lullube su ganin family nasu all present all present except baby doctor da ke can ƙasar samun lafiya welcome pleasant welcome pleasantries aka yi exchanging daga nan bai zara ta nufo giranin ta daga ta ta daga ta ta yi ta ne mata wasa har dai ta haura da ita sama ta ne mata tsiyar kar ta kwace mata mijinta don idanun nan irin na bulkisu ta kwaso dara dara dariya kawai jama'ar falon ke ta yi har shi ma profesa din A ranar dai sai can wuraren 10 pm suka kwanta inda su Jamil da matarsa suka koma gida yarinya ta tafi wurin iyayenta. Yarinya ta tafi wurin iyayenta ta ƙi ita kuwa hajiya Zainab ta ce ai sai ta yi don ba ta kwanan mata a gida. Salon mijinta ya ce yana so an yi rarashin amma ta ƙi. ji da bori da botsewa aka dankwara aka dangwafar da ita aka saka ta baccin dole da aka saka koma gida don hajiya zina ta sanar da su in dai yini ne guda ta yarda 'ya'yansu su yi mata amma kwana ba za ta lumunci haka ba Tare ni iyaye tare ni 'ya'yansu ba zai sabu ba ba su kwanta ba sai da hajiya zina ta shirya mai komai na washe gari don dr ruzu zai fara bizitin kafin ya tafi asibitin wanda ya kai wanda ya kai su har karfe sha biyu na dare sai a lokacin suka kwanta washe gari da wurwuri ya shirya shi ya shirya shi kadai ya yi tafiyarsa zuwa HRR t don tun 7 pm ya bar gida bai kai ba sai 8 am don tun 7 am ya bar gida bai kai ba sai 8 am a hakan ma don ya zaka speed a tafiyar kenan saboda ya yi ya gama saboda ya gama ya wuce asibitin don ganin in kes din nasu ne in kuma na referral ne sai a yi providing referral means don abin na wazin don abin na each, day ya yi nasara zuwa har ma ya gana da shi kuma mai kuma bayanin dalla-dalla alhamdulillah ya bashi magunguna kamar da prescription da yadda za a yi administrating komai ya mai bayani suka yi sitinin da girmamawa suka rabu and he was and he is very good and sweet pea and sweet pair of it. Dr. Ruzu ya sanar da shi cewa matukar aka fara mai medication yadda ya yi prescribing in less than a week yana iya farfadowa. Abin nan ba karamin daɗi ya yi wa profesa ba don har kasa ɓoyewa ya sai da ya kira ya Zina ta ta mata komai. Aku har guda ta yi don murna. Don murna mata. Mata ba a bar su da bida'a sai da ya tsawatar mata akan godiya. akan godiya za ta yi wa ubangiji da ya bullo musu da waraka a sauƙaƙe ba guda ba sai anan ta ɗan dawo kan hanya ta shiga yi wa ta shiga yi wa Allah kirari daga bisani ta rinka gode masa daga asibitin sa ya tafi inda ya ga feshen ɗin ya kuma yi 'yar bincike-bincike da ya kamata daga bisani ya gano cewa dole ne a yi rafiyarin nasa zuwa zuwa wata ƙasar da metal of surgery da za a yi mai ya danganci fannin amfani da metal seal don shi ne mafita a gare shi an rubuta masa referral leta an damka mai a hannunsa kuma an yi wa relatives ɗinsa bayanin komai don haka aka saka musu kwanakin discharging nasu tafiyar ya zinar da kusan awoyi uku zuwa hudu bilkisu ta farfado sai bata ga kowa dakin ba don haka ta shiga ta wanko fuskarta sannan ta fito ta zauna tana lalubar wayarta kunna wayar ta yi sai ga kira nan da sabuwar namba kuma kamar lambar najeriya ne don haka sai ta ɗauki wayar Muryar ta haɗan shaƙi ta yi sallama, bai amsa ba sai da ya sauke ajiyar zuciya, sannan ya amsa da, wa alaikum salam bebi na, har jan salam ɗin ya yi, kawai saboda farin cikin ɗaga wayarsa da ta yi, ko a magagin bacci ta tashi, sarai za ta shaida mamallakiyar muryar, wanda ba kowa ba ne face Dr. Aslam. From nowhere ta ji wani baƙin ciki ya kawo mata ziyara, sai ta danne dai bata ce komai ba don tana son sanin dalilinsa na kin zuwa dufa su bayan an dawo da su daga ƙauyen nan kafin su zo nan ƙasar jin bata ce da shi kala ba sai shi ya mata magana Baby, ya jikinki da fatan dai kin farfa garau babu wata damuwa kuma shiru ta yi kamar bata jinsa shi kuwa ya san tana jinsa amma halin iza da jin ka irin nata ba zai taɓa barinta ta amsa mai ba ko da kuwa amsa amsawar mai mahimmanci ne sai kawai ya ci gaba da magana ɗazu dakta abzal ke sanar da ni cewa mu zai dawo nan najeriya kuma zai zo asibiti saboda akwai wani babban kes da muka kasa handling profile shi da na tambayi dakta abzal din koya jikinki ya ce min da sauki but i wasn't comfortable so i asked him to give me your phone number digit da na karba kuma ba zauna ba sai yanzu shi yasa na kira ki da fatan dai kin warware sosai da alama dukkanin abubuwan da ya faɗa daga zuciyarsa suka fito but ta yaya iyayenta za su tafi najeriya amma ba ta da masaniya a kai ko lafiya ko lafiya allah ne masani bai yi fushi ba sai ya kuma cewa baby ina son visiting ɗinki saboda lokacin da abin ya faru na sami labari but my dad sent me to clear up something a wata ƙasar for almost a month ina can i don't communicate with anyone don jin yadda jikin yake na yi ƙoƙarin kiranki but it but it wasn't written. True, but it wasn't, but it was, but it wasn't reaching true. The next one. Da na dawo kuma na ji labarin barin Germany. I wanted coming but our twin but our twin bro asked me not to worry too much. Ya ce min kina cikin ƙoshin lafiya and he told me that you have regained consciousness. Shi yasa na sami sauƙin damuwata. but still ina da niyyar zuwa ganin ki kafin ki dawo don na san laifuka na sun yi yawa ya ida maganar yana mai lawaran muryarsa a ƙasa maimakon ta ji haushin da ta ji a kansa ya rafu sai ta ji kamar ƙara ninka mata su aka yi a ranta don abin lura abin lura shine tun da ya fara magana in banda kalmar ki da yake amfani da shi baya furta komai to me yake nufi zai ce bai san tare da zai suka sami matsalar ba ko kuma Tsabagen wulaƙanci da cin fuska ne irin na Aslam yasa bai nuna damuwa ba.